Tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya duka a Nijar din. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya ji mu ta Alfa Radio da kuma shafin mu na facebook live a yanzu haka ko kuma a faɗa yanar gizon mu ta voa hausa.com masu gabatarwa maryam bashir bagaji safinatu sada sodangi sai kuma ni usman ahmad kabara Masu sauraro yau Laraba ɗaya ga watan Nuwambar shekarar 2017 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci da eh, nagari yau ma ita za mu yi. inda za mu yi magana ne game da yadda wasu 'yan jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ke ganin ya dace a tsige shugaba muhammadu buhari a mulki sakamakon jan kafar hukunta wasu jami'an gwamnatinsa da ake zargi da almundahana a'a ba haka bane ko kaɗan to ya kuke kalla abu ko 'yan jam'iyyar pdp sun kasa bambantawa tsakanin Eh, waɗanda ke mulki da kuma waɗanda suke adawa mm. sun kasa bambanta tsakanin wanda ke rike da mukamin gwamnati da kuma wanda baya rike da mukamin gwamnati lokacin da aka yi maganan shi ce da aka mm. ce a an same shi da maganan yankan ciyawa kada ta manta ita Amina Ibrahim lokacin tana minista na environment. Mm. Da ita da aka je har ƙauyen can kusa da guru an samu ba a yi aikin ba kuma an ɗauki kuɗin miliyan ɗari biyu ya kamata a ce efcc da ictc su shiga cikin abun To bayan mun tattauna da waɗannan baristoci guda biyu daga jam'iyyar APC da PDP, haka kuma za mu karanto amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter. To kamar yadda Usman ya faɗa bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku game da laifin waye jinkirin hukunta 'yan almundahana da dukiya ƙasa a Najeriya take. Sakon farko ya fito ne daga Abubakar Sabi'u Sabuwa, ya ce hakika wuka da dama duk suna hannun shugaban kasa domin kuwa shine mai sa aiwatar kuma shine mai hana aiwatarwa. Don haka laifin shugaban kasa ne. Don haka ya kamata doka ta hau kan kowa dan APC ne ko dan PDP, wannan shine adalci. sai jafar muhammad mayo kalle jada allah sa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe ina muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya hakika duk wani mai laifi ya zama dole hukumomin shari'a su gudanar da bincike mai kyau domin a wasu lokutan akan zargi mutum da laifi ba tare da ƙwararren hujjoji ba sai dai mu ce ɓangaren shari'a na tafiyar hawainiya wajen gudanar da bincike akan wanda ake zargi da albazaranci da dukiyar ƙasa allah ya sa mu dace amin sai Tanimu Inuwa zangon buji dutse da Aminu Adamu Malam Madori suka ce yau da gobe hakika wannan haƙƙin ya rataye ne akan hukumar da aka ware domin hukunta masu yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma almundahana kamar hukumar EFCC da ICPC. sai usman manuka mai ruwa road funtuwa ya ce hakika fannin shari'a kasar nan ya kawo cikas wajen hukunta masu almundahana a wannan gwamnati sai dai matakan da shugaba muhammadu buhari ya dauka a kai muna fatan zai kawo canji wajen tafiyar da hukunce-hukunce a harkokin shari'a a kasar sai idris hashim gumel ya ce ni a gani na laifin yana gurin lauyoyi ne tunda su ne suke gabatar da hujjoji domin yanke hukunci sai ashir usman sabuwa gwaram ya ce hakika wannan alhaki ne wanda ya rataya daga bangarorin gwamnati da ma dai al'ummar gari gani yadda kusan yawancin jama'ar gari sun san yadda ake kai kawo da dukiyoyin kasarsu amma ba su da yadda za su tseguntawa jami'an tsaro ganin a najeriya akwai karancin ba wanda suka fallasa ko suka tsegunta bayanan sirri ga jami'an tsaro. Ka kilo ta jawo bauke. Haka ne. Mm. Sai Zaharaddin Umar baban yara bici ya ce salam yau da gobe wannan ba laifin kowa ba ne face hukumar zartarwa idan mutum ɗan gaban goshinta ne sai a yi ta kwan gaba kwan baya kafin a zartar masa da hukunci allah ya kyauta amin na gode ku tashi lafiya ai ya kwanta da hankalin samarin da safinatu akan wannan ma za shi ne ma insha mm. allah eh sai mai nasara nasara funtuwa ya ce koma dai waye harkar shari'a musamman a najeriya tana bukatar garin bawul domin kuwa a fili take ana kaucewa ƙa'idojin shari'a sai nasiru kainuwa haɗeji albani ya ce duk wata matsala da ta shafi hukunci ai na ɓangaren shari'a ne a fahimta ta saboda har yanzu muna ganin akwai buƙatar a yi sabon garan bawul a ɓangaren shari'a a najeriya alƙalai cin hanci lauyoyi cin hanci to ta yaya mai laifi zai hukunta mai laifi wasu ma daga cikin manyan alƙalan 'yan siyasar ne silin zuwa su, kujerun da suke yau kuma an yau kuma an wayi gari wanda ya zama silar ka zama babban alkali an same shi da laifi anya zaka hukunta shi sai uh, umar adamu kachagum ya ce to ni dai a fahimta ta hukunta waɗanda aka samu da almundahana ko cin amanar ƙasa ya ta'allaka ne ga shugaban ƙasar mu wato Muhammadu Buhari domin shi ne chief security na ƙasa umarni kawai zai bada ina mai tabbatar muku abin ya zamo tarihi da fatan zai ɗauki duk matakin don samarwa wa ƙasar kuɗaɗen shiga musamman ma a daidai lokacin da ƙasar ke fama da komadar tattalin arziki. To haka yake mun gode a cigaba da aiko min da saƙonni lokaci ya bada dama za mu sake karanto wasu sannan kuma mm. Maryam da ƙoƙari da tu. Usman ya tattauna da 'yan jam'iyyun APC da PDP game da batun jinkirin hukuntawa ko korar jami'an gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari idan an kama su da almundahana. Salamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam kamar. Barista barka da warhaka. Barka ka dai. To za ka iya gaya masu sauraro daga ina na zakulo Eh ina na a zauren majalisa. Ina ofis ina a cikin majalisa. Suna na Honorable Muhammad Musa Soba. Mhm. Ina wakiltar mazaɓar Soba ta jihar Kaduna kuma ni dan jam'iyyar APC Abin da ya sa muka nemo ka ko kuma in ce muke taɓo magana yau kan maganar shugaba Muhammadu Buhari ne da maganar yaƙi da cin hanci da rashawa. Yawanci akwai maganar cewa a jiya sai rahotanni suka bullo cewa wasu 'yan jam'iyyar PDP suna kokarin cewa sai ga sun tura maganar da ya kamata a ce ma ai an tsige Muhammadu Buhari saboda wai yana bata lokaci wajen ko kuma jan kafa wajen maganar hukunta ko kuma korar wasu daga cikin jami'ai jami'an gwamnatin wanda aka samu da laifin cin hanci da rashawa kamar wanda kwanan nan akwai maganar lokacin da aka yi saurin ɗaukan mataki akan maina sai kuma maganar babacir ɗin nan da wai tun da ya dawo aka bashi takardar rahoton abin da ya faru amma shiru baka ji ba a ji an yi komai akai ba suke ganin cewa waɗanda suke kusa da shugaba Muhammadu Buhari suna samun kamar wata alfarma na jinkiri kafin a ce za a yi wani abu kai amma waɗanda suke kamar nesa da jam'iyya sukan fuskanci barazanar nan da nan sai a ɗauki mataki haka ne? A'a ba haka bane ne ko kaɗan. To ya kuke kalla abu ko jam'iyya? Wato PDP sun kasa bambantawa tsakanin eh, waɗanda ke mulki da kuma waɗanda suke adawa. Mm. Sun kasa bambanta tsakanin wanda ke rike da mukamin gwamnati da kuma wanda baya rike da mukamin gwamnati. Mm. Shi al'amari na yadda kake ganin 'yan adawa wanda a wancan lokaci suka rike mulki mm. wanda yake eh, duka an yi bincike akan su sannan gurfanar da su gaban kotu. To a wannan gwamnati eh. wajibi ne gwamnati ta tsaya ta duba ta gani abinda ake zarge shi yayi a nan abin da ya shafi administration eh. abu ma a je maganar harkar mulki ana zargin hmm. sallami wannan wannan DG kuma na NIA din nan mm. da sauransu. Mm. To amma su yan PDP a yadda suke gani su kamar wato kamar hukunci ne an riga an gama an tabbatar da cewa sun aikata wannan laifi kamar shi shugaban kasa yake yin hukunci. Mm. Shugaban kasa ba shi yake bincike na laifuffuka ba. Ba shi kuma yake yin hukunci ba kotu take yi. Ko yanzu da ya gama nashi wanda yake ganin e eh, ina ganin kila kun aikata laifi ba zan iya aiki da ku ba. Sai kuma sauran jami'an gwamnati su kuma sauran ofisoshi su zo gayyace su su musu bayani akan laifukan da ake tuhuma su yi su ma in sun gama wannan bincike sai su gurfanar gaban kotu tare da kwanan shaida hmm. cewa suna ganin lalle an aikata wannan abu daga karshe kotu sai ta fassara sannan ta karanta ko mutum ya yi laifin nan ko kuma bai yi ba bisa ga hujjojin da aka gabatar a hmm. gabanta eh. to amma misali za ka ga cewa kukan da suka fi shi ne sun ka shi sa na maka misali da maganar lokacin maina lokacin da aka zo ake eh. ta maganar cewa ai nan da nan an ɗauki mataki ko kuma irin wannan binciken da kace sai buharin ya sa ido sannan ya tabbatar cewa me aka yi rahoto akai da sauransu wancan sai kamar ya yi sauri wannan kuma e, sai jinkiri a to ai shi nan kanshi ai babu wani wai wai mataki da aka ɗauka wai nan nan take mm-hmm. ake mulki mm. kuma lokacin da aka zo ake ganin cewa a ah, ita kanta gwamnatin pdp din ba ta yi ne ka aiki mm. sallaman aikin gwamnati daban yake da magana cewa a kama mutum a kai shi kotu mm. gwamnati za ta iya sallaman ka aiki idan aka je bincike aka ga cewa lalle babu kwakwaran shaidan da za a iya gurfanar da kai mm. ba wanda kuma zai zo ya tuhumi gwamnati ya ce dan me tunda daga karshe gwamnati ita take kai zargin gaban kotu kotu za ta duba in kotu ta gamsu bisa ga shaida saboda ai alkalin koda yake dan Najeriya ne dan kasar ne ai akan hujjoji ya kamata ya hukunci mm. idan hujjojin nan ba su cika daidai hujjojin da za a ma mutum hukunci na cewa ya aikata laifi ba kotu za ta iya kyale ka mm. amma dan kotu ma an kai mutum ta kyale shi shi shugaban kasa ya yanke shawarar cewa ba zai iya aiki da kai ba tunda hurumin shi ne na cewa mm. ga wanda zan yi aiki da shi ga wanda ba zan yi aiki da shi ba don mm. haka ni matakin da aka dauka dukkan bangin inda shugaban kasa ya kuskure ba eh to amma misali barista a matsayin yanzu na lauya idan na ce mm, gaba ɗaya irin yaƙi da cin hanci da rashin wannan na Najeriya da ake ta yi in na ce ka kalle shi a matsayin lauya ba ma maganan ɗan siyasa ba misali shin akwai nasara a mm. cikinsa ko ko kawai ana ta tufka da warwara ne akwai nasara babba wato mutane su suna suna shi shugaban kasar suke dauka Muhammadu Buhari mm. a na yanzu shekara ta 2015 da mm. zuwa yanzu da kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari lokacin da ya mulki shekara ta 1983 mm. zuwa ta hudu. Akwai bambanci tsato a lokacin da shugaba Buhari ya yi mulkin soja. a wannan lokaci bai da wani tarnaki na ya sa a kama mutum a kulle bai da wani tarnaki na yanke ma mutum ma hukunci duk da akwai kotu abin nufi da haka shine babu majalisar dokoki hmm. wadda za ta zo ta ce wai ita take binciken abin da gwamnati ta yi a wannan lokaci a hmm. wancan lokaci tsakanin gwamnati ne kawai sai kuma kotuna hmm. amma babu majalisar dokoki wadda majalisar dokoki ita ce kuma ainihin tushe na demokradiyya don haka ashe idan ka duba shi shugaba buhari da kuma sauran ma'aikatan gwamnati dole ne su takatsantsan saboda kotunan nan suna kallon su kuma kotuna suna fassara ne akan dokar da take gaban su Mm. ba wai ita doka ta bambanta ba da abin da kake ganin shi ya kamata da kuma abin da doka take nufi mm. za ka ga wani lokaci doka ba shi za ake cewa shari'a sabanin hankali ba wani lokaci abin da mutane ke ganin a ai ya kamata a ce kaza ne to mm. ko alƙali ya yi tunani ya kamata a ce kaza ne to in dai ba kaza din ne yake cikin kundin dokan ba to ko babu yadda za a yi yanke hukunci akan nashi tunani sai za ka ga lokuta da yawa mu nan a majalisa muna zama ma a yi ta duba dokokin nan a yi ta musu gyare-gyare kusan babu kwanan duniya da ba za ka ga wata wata wata kuduri ta shigo na tunanin cewa ya kamata doka kaza mu canza ta doka kaza ya kamata mu canza ta ya mm. kai wato shi shugaba Buhari ya tsinci kanshi a wani eh, eh, yanayi ne mai wahala ta yadda ba shi ke yin bincike ba ba shi ke yin hukunci ba mm. abinda abinda kenan shine shi na shi duk abinda kenan a iya cewa waɗanda suke bincike na efcc icpc da sauransu ana iya cewa ƙarƙashin shugaba buhari suke mm. amma idan suka gama binciken nan duk abin da za su in su kansu sun yanke ma kansu hukunci cewa suna da kwakwaran shaida to za su gurfanar da kai gaban kotu ita kotu ba bangaren shugaban kasa take ba mm. kotu hukuncin da ta yi tsarin doka ya ce dole shi ne dai don kotu ne kaɗai mai raba gaddama in wani abu ya faru mm. to kai dan majalisa ne barista so ba amma yanzu misali ya to ka kalli maganar maganar PDP da suka yan wasu da suka ce ai ya kamata ma a tsige Muhammadu Buhari saboda irin wannan jinkiri da suka zarga ya ka kalli abu to mm, ga ta ka manta kana majalisa ba mu sani ba ko kuna cikin waɗanda za ku kada kura in hakan ta yi yaya kake kalla abu ai to ganin magana PDP soki burutsu ne wani lokaci PDP suka yi magana ne kawai dan dai kada a ce ba su yin magana mm. ai sun san cewa maganan a tsige shugaban kasa babban magana ne kuma sun san ba a kafafen watsa labarai ake yin maganan tsige shugaban kasa ba mm. abin da suke cewa shine wai ya yi jinkirin ko sallaman wayannan mutane su Baba bashir eh kuma da kasance zargi ne mm. ai shugaban kasa ba zai iya yanke ba mutum hukunci ba kuma kamar yadda na faɗi yanzu ba ga sunan ba su cikin su ma a PDP waɗanda ake zargin ba fosta suke buga sun fito takarar shugabancin kasa ba mm. ba saboda zargi ne saboda zargi ne amma ga su nan suna ta yawo ba wanda ba wanda ya ce musu uffan suna ta lika fosta ko ina cewa su za su nemi shugabancin kasar nan hmm. amma kaga shugaban kasa bai ce a ah, su je ku sake kamo su ba saboda suna gaban kotu to kenan kenan kana <laughs> kana son ka ce ka ce ka ce sun shara ta da suke cewa ai in abu ya hada da PDP an fita kurawa in kuma ya hada da yan jam'iyyar ku lafiya lau a ba gaskiya bane saboda abinda suka kasa fahimta shine a lokacin da gwamnatin APC ta zo to suwa za ka tuhuma da cewa sun sace kuɗin jama'a idan ba PDP ba saboda suwa suka yi mulki suwaye asusun Najeriya ke hannunsu kuma suwaye suka tarwatsa asusun ta kai halin da muke ciki yanzu. Ayan PDP ne. Ai sun ce haka kuke cewa kullum wai barista tunda ko kawo haka kuke cewa wai. idan magana haka take to ai kullum ne ta ta aiki. Ai magana ƙarya ita ce in ka faɗe ta yau gobe ba za ka sake mai ta ba. Amma magana gaskiya ita dole ne a faɗe ta. Hmm. Saboda haka in suka ce wai su ake ake kama su ake ba a tambaye su su waye suka yi mulkin da aka wawo shafi a su kasar to bari barista zan tambayi dan PDP ko in Allah ya so muna gama magana da kai na gode tambaye su kaji ko wannan magana <laughs> na gode sosai barista Musa Suwa ina godiya ga na gode barista wa dalla huta gajiya yawa lallan shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama lallan shugaba To Safinatu da Maryam da masu sauraro bayan na gama mm. tattaunawa da barista shi Muhammad da eh, Musa Soba mm. na jam'iyyar APC sai na waiwa kin san ya tsaya a tambayar da yake nake yake cewa ai duk su NPDP duk su suka shuka komai nace to zan ku tambayo dan PDP. Mm. To wannan ce yawa ta sa nawa ɗaya daga cikin yan jam'iyyar kuma tsohon sakataren ta wato barista Abdullahi Jalo bari mu ji yanda muka tattauna da shi saurare mu. a doka nemo jibin ko tasuwa ma'ana ba za ka zama kai ne alkali ba kuma kai ne mai gabatarwa lokacin da aka yi maganan shi ce da hmm. aka ce an same shi da maganan yankan ciyawa kada ka manta ita amina ibrahim lokacin tana minista na environment hmm. da ita da aka je har ƙauyen shan kusa da guru an samu ba a yi aikin ba kuma an ɗauki kuɗin miliyan ɗari biyu ya kamata a ce a efcc da ictc su shiga cikin abin mm. yi wa igiya hanci a tabbatar da an samu gaskiyar laifin shi babasir mm. to aka yi ta ɓata lokaci har aka kai matsayin da babasir a magana ta tabbata a aikata wannan laifi mm. an dakatar da shi an kuma an zo an ce an kore shi to mutum da yake yin kuɗaɗe na haramun da ake cewa ana kamawa ana bin barayi mm. sai ga barawo a fili a gidanka mm. kuma ka ce an dakatar da shi a aikin gwamnati ta gadarin gwamnatin ƙasa mm. daga baya a ce an kore shi daga aiki da shi da wanda aka sami damin kuɗi wanda ba shi da iyaka a wani gida a koyi mm. wanda shi shugaban nia ofe ajiye mm. matarsa kuma ta ce kudin su ne mm. a ce kawai an kore su a aiki don shi mataimakin shugaban kasa shi ya ba da report a yi haka ga ai akwai zalunci a nan da zalunci shi ne a sanin mu musulmai kuma da christian a annabin Allah bai taɓa barin duk wanda ya yi laifi a ƙarƙashinsa hmm. ya zama na shi sai ne da mai ba. Hmm. Kuma sabo da dama sun nuna haka. Hmm. To a zo a ce shi shugaban ƙasa yana da gaskiya. Kuma a cikin gaban a idonsa matarsa ta je asibiti wanda yake cikin bila aka samu babu allura babu almakashi babu magani sai ga gine-gine ana yin sabbi ne merori hmm. ai ka sani cewa gaskiya hmm. wannan a shugaba a ya kamata ya binciki kanka kuma lalle ilalla abubuwan da yake faruwa a ƙarƙashinsa haramtattu ne eh, eh to mm. ba zai ce bai sani ba eh yanzu amma barista Jalo misali inda matarsa ne ta na. Eh. yawa misali abinda nake magana akai shine mi isa kuke tunanin cewa kawai bari NPDP wasu suke cewa ma ya kamata a ce a gabatar majalisa ta maganar tsige shugaba Muhammadu Buhari shin shugaba Muhammadu Buhari ne zai binciken waɗanda suka yi laifi ko ko hukumomi ne za su yi bincike ito ah, abun da yake kasa Usman Kabara an mm. wayi gari yanzu in ma kai baka sani ba kana amerika ne na sani mm. za a je da wasiƙa wanda ake cewa muhammadu buhari ya sa hannu mm. Yau muhammadu kabara an ga sunansa mm. a kuɗin da saboda sun iya rafa ba ma za a kai kotu ba sai a ce ka dawo da kuɗin kawai eh. ko kuma ga shugaban kasa da takarda in ba kai ba za a je a kulle ka an kai matsayin nan wannan a ƙasar nan 'yan jam'iyya ake wa mai mulki ko ko ku 'yan jam'iyya adawa 'yan jam'iyya mai mulki ko mai jam'iyya adawa ake wa haka ah, to yanzu kam ai mutane da dama da suke cikin ɗaka mai wuya an riga an razana su har da alkalai mm. alkalai ma kaga a sun yi zargi cewa kuɗaɗen ma da ake cewa ana samu a gidajen su jefa musu ake yi a je a rarume su a je a kulle duk wannan maganar tana nan abun da ya tabbata shine sai mu yi magana ba jita-jita ba abin da mm-hmm. aka gani a ƙasa mm-hmm. cewa ga na babatar mm-hmm. a fili wannan kowa ya sani to amma ka san yan najeriya yan eh, najeriya sun san da wannan abu da ya faru da sauransu amma ina ganin cewa shin yan najeriya ba za su ce anya kun yi kiɗan nan yayi yawa ba da kuke bugawa na gangan ku cewa ah, me ya kama maganan tsige-tsige a ci magana wani a tsige shugaban ƙasa misali ita uwar jam'iyya ta ba da wannan shawara mm. ni kuma ɗan ta kaga mm. ba zan ce ba daidai ba ne mm. abin da ya tabbata shine wannan na shi babu sambo da sirri sambo ai kotu ma a sake shi eh a sake shi ma ba a sake shi ba yana tsare a yana hannun yasasa sai ga kuma mutum wanda ya aikata laifi a fili da wanda ya sa Mm. da wanda ya saci biliyan da da mm. wanda ya saci a takalmi mm. hukuncin sata din sata ne to ya eh, kamata a ce in an ga mutum gashi nan ya yi laifi laifin nan kuma kararra gashi an gan shi bai kamata a ce mutumin nan ba a bar shi ba ai an yi a ya jafar ita misali an sami kudaden sambo ya mayar an sake sai na yawonsa ya kamata waɗanda aka same su da irin wannan mm. sun mai da kuɗi bai kamata don suna wata jam'iyyar adawa a musu walaƙanci a mm. kulle su a musu rashin adalci na shari'a mm. bayan kuma ga wasu misali yanzu shi King of star na shugaban kasa mm-hmm. ai amina wanda take ita ce director na resources na lcs Mm, da sauran mutane eh. a sun kawo wani bahasi mm-hmm. wanda aka kore ta mm-hmm. amma maganan shiru kake ji mm-hmm. a an ɗauki maganan mai kanti barau mm. da shi da da shi da da shi da a minista na petroleum mm. maganan shiru kake ji Mm-hmm. To adalci ya dogara abu guda biyu. Mm-hmm. Ka gani ka yi hukunci an samu mai laifi an hukunta shi. Amma abun da yake ba mutane tsoro duk shar'o'in da mutanenmu da suke PDP suka koma APC. Mm. A da dama waɗanda an same su ga sunan ƙarara wasu ma suna gaban kotu. Mm. Amma maganar ai ba To kenan kana nufin kana eh, yawwa ban katse ka ba kana nufin ka ce idan abu ya hada da 'yan jam'iyya mai mulki suna samun alfarma idan kuma ya hada da jam'iyyar adawa suna samun musgunawa haka kake nufi? Ai wannan kan ba magana ce soyayya ba magana ce wanda kowa ya ya santa. Ya santa ko kuke zargi? Su ma masu mulki sun sani <laughs> eh. cewa ana rashin adalci. Ya kamata a hukunci a hukunta duk wanda aka samu laifi ya yi almundahana ya yi abubuwa marasa daɗi. Mun tattauna da ɗan APC barista Musa Soba yake cewa ai duk yawancin almundahanar da ake samu ana yaƙi a kanta yawanci 'yan PDP suka shuka ta lokacin suka share tsawon shekaru suna mulki sai nake ce masa to zan samu ɗan jam'iyyar PDP in tambaye shi shin ana yawan faɗan cewa ku ne kuka dasa ku ne kuka yi kaza ku haka ne? To an ce duk sai kuka shuka ta fa haka aka ce. yana zargin wani mm. yana zargin wani ya zo ya ce shi zai yi gyara mm. ai ka kaga zargi hukuncinsa sai dai mm. kotu mm. kotu ne za ta ce an samu tun da laifi ko a tabbatarwa propaganda da batanci ai baya yi an samu pdp an yi rashin sa'a shugaban ƙasa na wancan lokacin ya matsa sai ya tsaya kuma ga rigiman boko haramun aka zo aka samu mutane ba da za a ce mutum ya yi mulki shekara goma sha shida a mm. ƙasa ai dukan mu daɗi duka ƙasar gaba ɗaya fiye da sama inji da ɗari duk pdp ake yi mm. kuma yawa yawan yan pdp ne suka tafi apc ai duk ne yanzu ana musu gori ma ana zagin su a fili eh. cewa su innan da suka zo suna apc ma barayi ne su tubabu ne to abun nufi shine mm. yanzu an zo an ce ma wai pdp ta shiga APC ta hana APC aiki. So yau ta za a yi a ce maka kai ka zo za ka yi aiki wa ƙasa. Kana zargin hmm. wani bayan ga rashin kuɗi a ƙasa ga wa a ƙasa. Wannan ma a lokacin tirandun PDP ne kake minti ake wannan zargin yunwa da rashin kuɗi. Inda ya zo zai gyara Mm. to ya tsaya ya gyara ba ba tone tone kake nufi san yanda zai iya gudanar da kasan ba mm. ya kamata ya ba wa waɗanda suka san yanda ke sarrafa kasa a sarrafa mun gode sosai barista Abdullahi Jalo <laughs> to kun dai yanda muka to Allah ya sauki eh, eh, Allah ya eh, sa a gyara ya budo wuta dan PDP ya budo kowa kowa ya ce bisa nashi mm. <laughs> to duk dai abin da ake nema shine adalci da shugabanci na gari haka ne magana kawai da muke kenan kowa yake da gaskiya kowa ya bata sani kowa ya gyara sani haka bahaushe ma shugabancin nan dai muke eh, so da yawa saboda ka amfana su ji mm. daɗin rayuwa yau da kullum oh, yawa ba kunci to yanzu bari mu dan je cikin twitter ko mm. yawa to ga at ali Musa Gaya ya ce yau da gobe wannan alhakin alkali alkalai ne domin su ne suke da alhakin hukunta duk wanda ya yi almundahana da dukiyar kasa magana tambayar da muka yi kenan. Mm, mm, ga eh. Muhammad Musa Damban ma ya ce wannan laifin ba na kowa ba ne illa bangaren shari'a saboda mm. sai sun ba da kai bori ya hau. To sai kuma eh, a eh, Facebook live mutane su sani mun kwana min bi mi kaura to amma yau mun dawo. To sai ah, ga sakon Muhammad Sani Isa Idi ya ce shirin yana da da matukar muhimmanci domin eh, faɗakar da jama'a wato eh, shirin yau da gobe kenan eh, ko sai muhammad aliyu ya ce to ga fili ga mai doki mm, sai shu'aiba ahmad abdullahi ya ce wallahi sai baba a shekarar 2019 ba su da 'yan lafiya <laughs> sai ba gudu haruna kuma ce ya gobe cin hanci fa ya zama tsohon yayi yanzu sunan cin hanci cin fuska sunansa hmm. <laughs> ga wani da twitter ma at new giyawa ya ce abin boye yau gashi a fili domin gwamnatin kasa ce kawai za ta bada umarnin kama wanda ya ci amanar kasa hmm. domin ku babban kotun kasa a ƙarƙashin gwamnati take hmm. wato gwamnati sai a bata ta aikin kenan eh. eh. to ga wani ya ce oh, kamar kin karanta na wannan mubarak sani kankiya a'a shi ne yau yace mu dai Allah ya kawo mamu in ji Hausa ku ce ta kasance Allah ya kawo mamu mm. ci gaba a kasar mu Najeriya shine fatan mu to amin amin amin to kafin mu kara da na sakon bello usman bello ya ce in za ka faɗi faɗi gaskiya komin ta ka ja maka mm, eh, kariya eh. sai mu gode Allah shi dan mm. shine sarkin gaskiya Allah eh, sai wannan take ne daga magana jari <laughs> da Allah <laughs> oh. to ma'ana yana magana yanda yau da gobe za mu taɓo duk abin da ya shafa al'umma kenan mm. to mun gode sosai to yanzu kana duka duka anan za mu tattara ina mu ina mu a madadin Maryam Bashir Bugaje Safinatu Sodangi sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin kamar yadda aka ji shi sai kuma injiniyan mu ne Mr. Pete Ibrahim Jermaine ya hada mu da da ku a shafinmu na Facebook Live sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa sai kuma gobe yan Allah ya kai mu a tara a wani sabon shirin na yau da gobe inda za mu taɓo maganar lafiya uwar jiki. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance. ruwanta a yau da malalaci.